studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu rango hanganir hangan kai assalamu alaikum wa barkan da lokaci wa kan irga kande zamci na faji kara tonan darandu studio kalangu mo arangin gudu iri nya mai kwara alternative radio bo aram te lambo gicin da ga da tombi zodi ta ci akwar ta gi radio bo aram te lambo waya ga da tombo da ga amfani bon aramte lamba zongo arangudu irmu labo gundu kunara radio kan inda gugu inga bora waran zakin dufo bon ir niger labo gandai iwana galludun kai kulra studio kalangumo dai faji karawo kan irgite boryen no kan goni ingai boyera ingai no irga burnye indai ma salan sanne kan goni garan sa kullu bon kan garan goni garan bon ha matu no aran gite gudu ise bonziya hun kun sigiro mo dai ai balki samidu ai no ko gato nan daran do irga salan aran sai studio kalangu a wana faji karawo bon sande kan no labi zai igoni gidi irnya mai kwaro wura tun nongo fo igbangem koy kurai fo yadin mono kure kan ga morunya mai kwara ngai mo igo sandaira zama ngai wo misa ato ise chanfuga di tunu igbun ngai mkanya mai kwaro wora han foyan mota bumbo agte ise sandai ba bora agondungu nuro han foya mo nuru kan iga da ka bora bon kan asin bana ngu no giti sanda kan no bora agoni gidi wati dini irgidi danga irmine ir Nigeru labu kampano kan ga goida koi da kayan don kan senigne so trini ana bisiyan da labi zai kan wati dindin tunugo koi nongu fo ba da biso astononi wale lerem ne karo igin sambu nongu fo In bisin imbisindinin wani akande labi zai se dogonai gumo hunkun wani yankul rai taksiyai da fabi fabai ingai no ye ka furo kwai da kayan wura ingai no gon ga kandi labi zai se na kain kaina annama halson dai ine kan kargi a manfun bira zamanin guyan gono kan dubar tunni nig banim kanya mai kwara wal kurai fura nigdi sandayya wadin fondira gunu hunkuna irin faji kare wani wo sigiri kan gina irin salangiya ti charmi ragdi manno talogo matni te sandai wani wo bonza kangina irma faji kara wote irna boriyan burnyaran se irna daniel mai nasar burnyaran se ngno funu ir niger labu kampanu kanga goida koida kayamo danga kare wano no ya kan se gine so trini fabu faban ingai mu iwana sendika ginfuna ngmu irna burnyaran se a se gine musa nubila irgaran fondo goy kangaran kagutu ir hunkuna faji kara wose irsa layan fora danga matkanci na ci daren sayar goni gisalan sandayo kanno labi zai igoni gidi nya mai kwara da carara di tunu igoni gangai wani awin diyan wote. irgi bai kan wati dini so trini ana bisu yanda kwalirim ne kariya ani da labi zai goraira kan duntun kurai fo silman kaina da san duntun aviyan son go yan tala duntunu kalnim tono din sandai kulno ni sidi. Hunkuna wodin yan kul dare kal fa bai ingai no yega ka irsi Matuno goni gite ir jar labo asin da sigir fondo wani wura kan a goren da labi zai se kan ganin imdu dogo ne to fondo goy e balkisa imine kan bise gono amma bise siwasa hankan sai zama kwara beri nyama ya bora kulga bai kan a beri karce foyan bumbo bursi ma yi bai ya dinga bisai sihin gawasa. amma son wankan gwamnato sintin ga kwara hanse ya mai ga ludun kara hanse burakul gadi goye kan te goye kan goga sigiri to soturini mo agogo yodira zama dine iga wundiyan karciye tagiyan kina nongum woriyan ahima imadogonin borai semo kan yanga hin ga kande imdu mota yan kan yanga hin ga kande borai hal nyamai nyamai kwara imu konde bore kan ko inge goyo im, im du mot kan konde goyodo bore kan ko habu wala inge hare kaira im du nge mo mot kan kande susubay wukir kan mo im du mote kan yande inge kwara to wodin kulu irbise bumbo igite amma kan kwara beri bise si wasa. wadin banda bise mo ite girbihinka ya dinga hanfo bise ga kwai hanfo bise si kwai amma hankan ai gabe e bede kan kan gwamnati gwanda si fo kan gane nyame nyala to nyame nyala din ra sotulini bumbogo ara zama bise gaka kan ganan bore kulu kalde bore mahin suru kaina kanga nan bore ga du bise kanga kande igoye do to irdi bakan kwara beri so trini bise mbo wato din goye kan igorgate hun kundan dai goye dini sigite matkancin no iga da wato din ifo no sanda kan go kan duwani yau. A bise genga da no zama da bise sinu ya goyo goyo sin gate matkan yi gaba. Da bise no ga wasa ya dinga ba son trini gonga nan gora zama trini wo iga bai wato din SNTN nagoro SNTN ranago SNTN wato da SNTN gonda muayen kangana bise ma ba ima bise hanse to za ina ka SNTN bande SNTN ya a sino zama sino. iye ga bise wana te kan sigine sotruni to bise kan fune SNTN din inga yano ka akte sotruni to bise mo ite hinka. amma wadin kulu ir mannan ir ga. nan kul kan ir ga bai kan bore gono kan nan go ga moru dai inga sai ne ga kwanda bise zama bore kan gonya mai rawo inga wo bise wo kal kande musambu taxi wala musambu paba ba amma irwo da dabore guna irgo koy haro banda irgo koy kwara tagi irgo koy nyame 2000 irgo koy nyame ta kul irga hin irgo koy amma asi wasa bore se irgo koy ga bore samu ga kande i muradera mhm. to songo ngirim ne karwol bisu margi kinno gono aran saran gorera son de bise kan go gwede to bis wai wai kin dugu yankine kan yan gono wo kan yan wo kan yan hunkuna igidan suba isidan zama ilokato ilokato to bise sintin ga ga fargamat kai gane to wadin banda bisu ba bisa eh, zanguni kan da hunkun nyamai asu wasu nyamai sai zama goye ba bore karciye ba karciye mo ga moru ya dinga sanda matkan yake yaran sai no sigiri gono kan soturni gara irga be kan bise kan iga kan da ya bise ga wasa kan eh, kanga kande bore nyamera wato din bisu margi kinno goro kango kwanda bore so eh, igato bis wato din dai bis sai siba igato bis waran ka yankine wato din igato bis waran ka yankine kan kwanda bore to kan so tulini wato din kan agoy senten bis sai eh, ya isi me bai isi me bai wadin gano a seda no a bore gadi lalle lalle goye goga te matkan himan da zama bis sai eh, gona gawasa e wodi banda bombo ba kan agoy senten wato din karce nyame karce man to yawo to son karce ya kalsuwar karce inga ino wa nango kulu to wodin wa nango kulu irsin gane ku nango kulu kan himanda irga inga da bi son kai. son irsin da bise amma gaige kaina dirkoi ba agite no. Mhm. insha Allah to son aran la ga nyamai nyala sigiro dira su margikin naran gondi ni aram dan nyamai kwara bore gore ra kan guwa sa sai im koi ba dukurai tage bore a wodin wo irsin gake ga gake gane bis han eh, hankan ga irga hin gane wodin wo kul la sabu ni gate wata kan lokaco ta ka igate goifoyan gona kan sai gane e cid duga be bis margano hima karce karce filana wala karce filana igake ki dai gadi bis margano ga wasa karce idin se nan kul kan eh, bis hima ga koi ifo ke imte im la sabu gina gadi hankan himanda ya dinga irsin gane bis no ke eh, ga hin gate ga wasa borai se to irge kanu do harai musa irdi kan watu kanci ne sotrini do harai sandadi ni aka gagaru mota ta fat kan senig ne fab faba aran mono gati ti wana sandi gen funa irgin ne kan hunkuna fabai din danga matki goga ci da in borai faba to sintine dai ai ga bonce bai ai ga musu bila ira fafa bai kunja gen funa ir fafa bai kunja mu ir mana sintin kala giro kai ne 2000 kat gir zambana yankan di tacha noy di misi fa fa bai ini dan isin di sogon yan kulu igo digi berere isin di kunja ngit di ni kunja din modan so ina dan kuna alhamdulillah ir kunja go koy gina irgo go koy digina irgo ga talkai mo konzo di koy di yon sintina dai so irga radio kalangu ekipo kulirgi fondu ko karo di sigiri yan hannayo kan igo sigiri ngete ir masalangi et charmera bai kul mun gai masalaici in bainan kan dorogo in musafar ce kyase mhm. irgi fondu ko karo mhm. ye gipo kulu mhm. oh. to sango irme chino bon faba faba idin idin ma agto margi kini kan gogwe so irme chino bon fa fa yi to zon takin da waranza kan gogwe me isine kul gogwe zam jere go garage kan gonda paniya igo gare i to zon takin da waranza de nyamai kwara nyamai kwara kulu ba si ba sora ba sora ya mogono da taxi hayo <laughs> to faabu faabai duniyan mo ngay mo igo ngay goye te mat kancin no agbara fo ti sande yan kan no igo ngidi ngay goyera wallahi sande ga bagu mo fa fa ber go te mat kayir ga bara me sande ga bayar se gumo sande sintina dai gati sokoniyon wodo hari irin ware hino ga amirga sine irin sokoniyan te sokoniyan ke kante kanga nan irgo bora kulmu dinga go nafa iri irga ware hino ga in kanta mo irgo da masala meri lambai din do hari lambai do hari zama chauffeur bo go go kan ngai heni kan ngai kel hang sino ko ga problem fote am ko tali fote im ka ngai di zama ifo se lamba hinka mot foga lambi hinzu go mot foga lambai mo matana te te da merino guguna lamba da no mota se dini ta mota ga mota ko sa tusu ago continue goida meri mi ga tribe mota ji fose ngumo ko ga hantum ngumo go goida hankan nan lamba go te hinkin hinzunwa lamdu di mani zai na ce cigadi gina mun lamba tusu a sa tusu yan dena continue da a sigi meri bana a sigi meri nafa a siga murado mote a goge dan sanni mora zama ibo buga taliyante kan i kaga borfo andi kan mantale te imi jukke ya dinga man cimno wadi to er gine kan fonde kan subori da mota kan hunkun tubar kalla iba gumo kwarara lokaci fan kaldini bore kayandi lokaci kuku hali du fonde kan bis wani yamma sanda yanno kan aron godi mo sanda yango no zama fonde hansiyon bumbo sanda no im im fonde dabuga hansigina wodi mum boda sandeno mais wodi ne koy na dir koy ba dinga ir koy dinga bonara iga bonza gwamnato ga bonza igwa ga igo gunga kokoro ga irga sabu ise fondi gara kan man hanse irsi ba kale imfa ba ga dimeri amma hatta koy ga kosu ga fonde kosi sai gu sai dabu halka idiya ka boda lam billahi fondi gono kair fafa bai go gana kan kai dirawo di furo harora isin ga ba fatta ya dinga za son yi kokar ga latari dan kurera ga bonsa din san musulman kaina site depute kuradin a kwanin masal bambata aviation kwara bun ra, ilman ne gudron bun bun kwara rabun boda din masal mo gono yi im kokar gi bon se za ka yi diya manka to sa irin meci no bon kurai foyan kurai foyan rano fa fa bai den gukoi fa fa bai igoi kurai bobra komin komin na ira din sam komina na ikwe gudal ikwe kosai ikwe gabugura ikwe ton dubiya ikwe tondi kware. so arete bene kubiya haradin mu ngumu goni se ra sigire moteno sigwasa sinor gonda areta zaga yankai no norse irin sintin gidan kubiya bene hara kala pe yazo bangula no din gonde ni nir ma feri ni koy kayna dir koy ba ir bo biya ben bore munde tu so din wo dir koy ba ni koy kayna den sambu ko ta ya harmo no mo fa fa bai go no i koy kala pe yazo do di di kwarte ji kwara rai koy plateau ko ta yi plateau yan i koy ba dan zam kwariyan ga bore ce ci no ni mo igogi munde tu so cité député ya ay charan sekan kan irgo ko cité député bon sambu ali shebu ya ali kane bonkane bun bonkane no mo ina reta no erse ersintin ma man koy digina zama kiliyan sin watin amma son no dimbo remo iner miye ka son vraiment kwara kina ate jama er miye kanga gonda mota masal nodin er gonda ni mo n'o nodin mo mota idan nodin koy ne da din san buson basora ngumo nodin wo desire mota gono basora kura mo ngumo boda alka son ir gonda fonde masala fonde kan ko ba saura vraiment duka yi da toyir mota shi ne ko ino vraiment kadai suru dama moto nin ma miliyon gu mot samgadan harira am ko ga sara amma nan no roba na wallahi masal ban bata gon wodi no gonan ir mai gida bun boda son igo mutu mutu go ga kaina zami di kan vraiment fonde stay duka yi da to mota go sara dir sambu haro banda haro banda ngomo ini no arita ina ba no ngai sigiri ina plaka singi me hali ka sɔn eri gɔni masala mɔtɛ suwa sirse kure wani amu wada mɔtɛ sigi togi mura de feri son fari mi yegi ye kure fora koyne haro bandamo igon hida kan kiliyan sino shofere yi man sintin yana me eri gɔni niya eri mu mɔtɛ yanka dama mai yiri bobu go propose irse er kan ngai ni niya ngai ma fa fa biyan dan eri ni ya kan dine dan digir ko ba insha Allah fonde din irgi te irga talkai munde tusno din hare Oh. aviation haremo aro iri koi kala poste de police poste de police na aviation kwarara poste de police no mota kai isudu to hala sorai ma irgo im to de sorai im konna sorai kalpe ya zo me mota mutono ni im yeka zamba son o jama go he gumu kan vraiment ngai e gonda masala ko koy kayan wodi maga zam porpor karimia wallahi irko im taligai porpore ka ka be kan igote sore sore vrema agon tilas dai no gonan bore go karabo samdi gondo fondo fo kan gino mot kan konde kande wallahi iskar porporo yar mm-hmm. er di bumbo kan ba kure da rakan faba faba koy nan kam kan mai bore gi ngai mu kab ka bai no sam motay si ruwa wasi yan go kan do dodin walmate o to kure yan kan motay si ne koy moto fondi sino ari nga far ga samne no iman moto fondi am prevoir kan na mota mu koy e bi mu mota nangunnan kan gadan kan sara kan ga masala wodi magano igo gisi din bora manandi da bora din sini ko ce gana kar porpora bun ko kurara mhm, to fabu fabai din mayan wannan fabu fabai talko kul wannan ir chauffeur bun bora din ngai bon sai gon ngai fabu fabai mai gida gon ngai fabu fabai mai gida gon kan gon ngai fabu fabai ko ai transporteur gon kan fabu fabai anda igu iddu im goise im chauffeur ensemble im kandi zari kul versement im goyse oh. to isigdu sande ngandi caraga mara kan goyodin gogte bon sandai dai ni bai anda mi zai kulu danga borakan ni mota no du borakan goga o kan gogoi oh, mm. to borakul wani la wasu jannan kulu la gon borhan na gono dundu chauffeur hanno wallahi fisibillahi agadan si amma din kan chauffeur ya Kulu vraiment nigde courage du go mama wadi maga irwo irga mot koy hanga chandi digi chauffeur sambu im kaido imir ha amma ir tesa mera ir no charbay irgi chauffeur han na bay irgi ilala bay irgi chauffeur kanga mot ga yambo bay irgi ilala mo bay yadinga im toy do hare ga ha gina wato di mandu zamani bay mot koy mo gonda masala afwan di ninga mot dan isa no kalanga nyi se nyezo bortagino go ora aswani goyo kalmota mu koy go bu amma no roka tare wate dinna ga fungu ngama ta gano borfose hadin gandi andi irga haiga digo go so fere sambi im mhm. oh. to son danga margi kinno bora aga kande mai gida ka wanno mota sai zar kulu margini ko su bora ga to wallahi sintina de kain fafa be sintin sintine peso mota man ba astoba moto zangu sambata kino irga bana zari versama wodi ay boda gorara ay warga versama wodi ote sambata ki amma ko korban da kan kwara mota ko arabir mote bagumu son inni ci zambar hinza zambar hinza asiga zaga mota ta tagi amma din mota zai zenu tonan kan a sini ga hayo nige niga zabbar samara shofar shofero kan kangana namdu shofar mamdu zamda da gogo asigidu hasarono shofero wose sini ganga banjere wodno kan masala shofar da mai gida mu yange amna ni ga norunwa kagara sigi duwanu ig kesu noru ban shafero se wala gonde banan da ki gano kan na kari ba ka gudu motu kulu kan gogoyi kulu normal mai rodo ihim kese bana si shofero se amirgi ya marir shofero ya markan kese no ngati bonga da ba keso no ngati dangi assurance ba hunkunir ko mtariga hasaro koite kesono gi bongu dabun kesono gi couvrir kesono gi dédommager assurance wo su so fait dédommager ban sinde ban no gowora dun du danga masala gowora kan ne sidi wal ko to wala fo di wal jante ber fo de kan ganan sini goy keso ante agondo fondo ama pension tense den go régulier ni gogen kesse mai gida gogen mai gida gogen kesse banense am tense pension kan ngal mi yale gerenda dindu problem mo danga accident kan to evacuation ga ba miliyon a ago kes jinde bandaga amane evacuate ko gan safar num do banika mhm. to halir koydir fakara digina irgo koydir technicien o amir batu farir se kaina to sango irga yekka ira fajikara batura irga kwandir fajikara Diginmu, mu newo irgo niga shi matkin no yimga sokoniyante da kan gina labi zai walir talkai kan go nongu moriyara dituni gibungem ka nongu gingai wana murada Te. am siga sigayi imdu dogone ingay wana muradedin kangi gotera irga bay ir kun hun kuna kan kwara goni ga bergumu tubar kallil labi labizai kan gogo bafune ara igogo gumu motu mo sino kan go wasu boraise hun kuna tiya so trini dono aktia taksi no aktia fab fabaino hal songo igoni yango man gangi borai gohi zamson susu bay radbor ko kurai foyara kan go nyamai windantara hal boragu du mot kanka ka daya to bora se can fuga irgi ya karan do eh, danel danga sigiro din kan aran goni gite ifo yanno aran goni sigir kan gina labi zai im koinan ki ba da dogo nai ramu koin o kan aiwo di ngaki bise ma ba da motai ba nan kulkan borego irgi koy gi keke son sannimat kan aiki yaran seno ne son kan eh, gwamnato sintin nyame nyala bora kulgo diya irga bai soturuni ya imandin dinga soturuni ga zama hankan soturuni ga hin gate faba faba wal taxi ya sin gate zama eh, ke follon bis ga hin ga borzan gusambu ya dinga bise wana goyo a bisa taxi goye kwai ne bise wo diga kwai kwai ne dado goneno pri follon no ise dado goneno iga bore sambu ya dinga aiwo ga mila kan hunkuna hankan seno haiwa sigate zama irbisai ite giriyan amma sanda matkan aiki no bise irga bai kan bise gaka da bise ka karce kulkan go nyamai gundanta iga du inga bise kanga inga konde inga kande nyamai imi yande ko ni kwara mm-hmm. hun kunir gin gine kan fa bai wal taksiyai ngay no gonga bisa e goyote il faut no to do hare e gonde ni te bor ah, bora kul dinga goy inga yo taxi da eh, da faba faba e siga eh, bise goyete bora kul en boyr gonde ir bise kanga kanga te zama bise si no amma bora kul dinga goyo bora kul dinga goyo bora kul dinga fonda kan aga ni gana so su bara ndi faba faba si bore sam ga konde ministere ra irwo irga bore sambu nan kul kan igo irno ga koy gi sambu ga fonctionnaire sambu ga kandai da bise wasa nan kan bise gono irno ga sambu sam ga kwande goyodo irno koyne gi sam koyne ga yande koyne inge kwar hara ya dinga bora kul dinga goyo mhm. taxi e gonde inge goyo kan si gane porte a porte to faba faba inge mo wo kan erga be faba faba ga habo habo ra de ni koy ga ga bore bore gi den bore sam im kande habo ra to bise mo nan kul de ni ga furo nan ga mo isi ga te porte a porte de amma de nan kul de ni ga furo da goyo tun wal da goyo zombo mhm. sende kan gomnato him Kande labi zai sai dogone kan gazi yan odin karta er irgin gine kan bore wo ngai mo kande ngai kan buku karno din hara o ngai boy ikane ngai kan karo no nodin hara ikane ngai sai kokaro zama kokaro kan Kande labo sai gaki bore kan ga koi ga yi ga ka inga hara kaira da mota sino hara kai site zama borkan gwanda gabi kaino da dai bis sino da taxi sino wal dafa ba sino bora ni goyo gaze. to yirdi nya mai godai gberi aran di yanguga ha ko mai bon wal ne di gine ifo no gwamnato him ga tekan gine labi su dusan dan gai dira waira ba odin wo irsin ga gane hankan gwamnati te zama gwamnati bumbo gonda yanga technician ai kan yanga guna hankan himan da transport o wodin no eh, technician ai no ga ke gwamnati sai hankan ihima imate nyamera kan gana dogonan da borakulse to ya ga irin ga bayar maran ha dan gidai labi zai igogo furo bisaidin fab fabai wal basura basurai dira sai imandu gwamnati gwamnatim dani gwarera mota hanniyan kan ga wadin yan tezam dubor yan funtare la bayra igdi kan moto wadin yan aman himanda ngam furira eh, borakul deni wana deno ni gabe zama din koy ne da eh, ne da ifo ni gane burkina asi isin da soturuni kinen gayo isin tin ina dabu din koy benin san da ni wana kine asino din kaga koy eh, lome ni wana dumodin asino ya dinga ai wo gane niger wo irwo irgo gine kaina ba kan irbi sai ga zenu irgo gina zaman ga yosin dabun bo in ga wo kan yi gabai daga ki kabu kabu taksiye wodin da ni ga din koy burkina hon kana hankani gadi dai kabu kabu da taksiye din koy bene kabu kabu yan daino no ni gadi taksi bun bo ni sidi bene hankali ni gadi dai mota daino ni ga luwe da man ki ni ga mota luwe ni bon sai ni mun koy nan kan ni ba ni ga samu kabu kabu wara ba din zenu ga toy girmar ga kabu kabu bon daino no ni ga karo ga koy ni kwara ba din du yau din sinda mota kabu kabu dai ni ga sambo to ne o mo Niger irgon da taksiyan irgon da faba ba trini mo gono ya dinga ayo ga ne kan gwamnato ninga ninga ninga hina kulte zama din gona labukin da ya rakul wodin ya sino bore igoni gi hedi kan danga dai lakkal kane asinga ise tai dira igin ngai kan ga igine ga lakal tuna haya kulgo wodin yara a ah, wodin wo ai eh, eh, sibe eh, transporter kinde amma sotrini wani wodin furo ni gine si dare zama chargeur gono ba din da gine darandi da ni din ni gine ara din ka santrodo ni gine gine agar zama iga hagoi da bore ginai si sita bora kul ma madare zama zadin da zadin ne kanodin chargero ga gine sambu to ya dinga da haifote ni gine wodin ka santar sotuni ni wana ni gine ginagar mhm. ir wasin da wodin problem musa irge kanudo hare tun kunir di fa abu fa bai hayai labiz yango giheda za igor waranka kalika waran cindugu hun kunnon gi yango nduman tuwaita cino ni bana na sudugu tono dini aran mu ga matini ga sokon te da kan ginan bora kul musulmanu raidin ban yango tina o aja an kai gino non gai non manta fo zam din guna din samula sa silman kaina no ta cha non go do waran cin wa non go yi manta fo non gai kul go daban daban e pi mo irgo wara irgo du masal bobo masal sintina ngati nan kan ga kai boda da sharje irgin ware meriga gwamnato ga amma sigiriyante kan gir nongai hansirse digo fonde tagite e imir nongai cindi, e imir par e kay kai riga kai gir mota sarse ima reserve ima terse kanga nan irin musibai kul kutunandi zam circulation boda. boram ka kay fonde bindira go sarse woni kul nongu jangaino irgo dum masal gumgumo inda police game inda gomnato gome zama do bor kai fonda ran go sambu do police ka gan gara gan treita aka gar mo mantin talino man chofero talino nan kan kay bumbodano sino zam nongor kai na kan kai jinai koye tol koye ka kai in batama se tile sara irim kai fondara ngir samu. sammu adi ngandi wat kulir gondo masal no inda police do imna ya bizif se irim koy bana ir chauffeur wadin kulu chauffeur rorano a go fatta ya dinga chauffeur go tijan asigdu wo kan hagunda ya dinga ndi problem be ronwa ir ngware gomnato gano nan kulka go fon tagite amin no ngai sigiri fafa bai non gaini a kan himgi tese kai yando kai kai ngai bore sambu kai ngai bore zumandi dina ran shafere kai ndi gi jukkuno igi jukkuno zam conservation a ah, conservation savari conservation iga hantum bora seno bora ko comme seria police o kango non non déterminer bora se margi ko margi kinni do bana zonga hakku bore anga ban zonga hakku bore ande bora talo beri e iga ba verbaliser talib ayo zambar fo zongi dikene do talibirno mais talkai na kai zonga hakure no igi banandi to irti bore kan furo aran motaira igi mo fabu fabai dira kan hanfoyan igin ngai gine zai hanfoyan gai dirga bar mainan ngai dudai sande bobo aran diyo ga matani him ga sokoniyan te da no da oh wani masala mo agori apprenti ga ago kiliyan ga zamnin kiliyan nago furfafa nago bai fafa ya anoro waran kicin duguno nim zambar fo gere wal zonga ci gere ga ka fur fa fa bara kal din fur mota rano ni ne chauffeur wal apprentice zambar fo wal zonga ci wal zonga yin kano gonse dir wo gudu kiliyan kulkan furfa fa bara amun waran wa bar mi ama gayin kambara ngan shoferu sidu masala ngan na parentio sidu masala son fayim fitina ga cerwo an fu an kalirum ko kom tera ga intervention te ir shofere dira parentio de kiliyan ay gamara wodin sahagu ir wace ciko no kiliyan wo agse ago ago chari ra kan nan borma berandi kiliyan ay mo mun ngay bom berandi im kin furu bar barma ngay kambera im se masal dan afa mo kan ne iga furu. igi jine igi zai ta zai gi furo zai yan gon kan nge wo i bafuna da ti zai tara isi da ikulu ika tesa mera isi ki sam isi ko nan kulbo me gi furu fa bayra imne nge go ko no ngar filana nge mdu ga hagu kam dan zi bor fo zibra nga akaina ka nga bada gina didu isi to no ngodo igi zumbu im dare bor isi adinga ne di igi ne fa ko dinga parention halka sun masal go irse dir ko kom seria isi da ba bora musala masala wadi mun bada ir godiya igine bora ku ya dinga andi wodi an mi kuna in bai mataci kan yi sambu se sanwa daniel ne anin gai wodo dubora dirgin gi jinai nan da ka an gaido a guduwa fa bai ramu dubora dirgin gi jinai nan a gudiya o fa bai ramu wada dubora dirgin gi jinai nan a sama nan kulu ni kul gonin nan kan a gisi sendika no rogo er na sai sendika boren gononi mot jinai kulkai dirgan motara yiga ka imne motko ka amnga nimerano imari sre kan gine woni idirgana ba se lelerno iri kanda chef de ligne do imari sre da bora ce ima ce ga asil lero no ase mun gano idin go ligne din tamu gudal ligne tol fogo no kan gine kul kan idirgan tolo dirano ga giskal da koka am kaga ce cham dia kwataji no din garba kire sandika bore ngo no din kan isinda ikul kala ɗi dirgan jine im kondanodi ɗim kagata aviation mo ga waɗo dottiji fof wonodi ngamo nganogo jine tagisi nde ɓora dirganam koy ga ha amma ngo jina a tagadira o basora mo ligno yadino sagoru mo yadino sagoru basora yadino o disite depte mo igonnangay tolo nankayiga jine gisi to kure karano arango koyde ɓore kango furmo tera ngai mo igi hegu modi kan shafere din ibo ba kulu igi zamani safare din handa gitra molian di hali gi dug fur mota dira di fur igi zuran di gumo han fen kalim ko igi bor yankar han fu kal bore kan go fa bai dira mare wal bore ki kar mu bu woni kul bore go gi heda aran gon gi bore din no bon fere im hagoy do wadi ne wallahi wat kulir go gi no bon fere irgo gi ya mari ba zuran di yongo irgo gi kayla kalera aran di son irak sidan ayi azabu kaina wa fa ba yak sidan ai zabu kaina gaba wato din bi mo boy kan yango ga hayo safare han wat kulibi ya irwo si no moto bumboda no moto bumboda no ayo ga ne imsanu bai kan iga bai kan faket na ga sambu ima declare se imsanu moto ba dai du moto du borfo ka ne moto mo ai ai sanu ase ai wo suban chauffeur ai no chauffeur se bai kan sahan amma duk bora ga hanga ga furka tarete iru ir siyasa nira irga chalesi mhm. to wat kan fa fabai din ni boryan karibu matno aranga hakita din to wallahi wat kan fa fa ba hasaro kawo hasaro ya bai kursu banga hasaro te ba dan fana ni suba na mata mu wi son fa an da mizu fundu ni ya dinga dir ko kanda wodin kalsuru iga kostate im mota mota ima borade dommage da gonde dommage ma ima de dommage police em ka ngai wote assurance ma mo borabana mhm. to songo aran kulno ay bem ha za daniel za musa karan kuldo songo aran diyango ga kan labi zai ba hina hannu sino kan koyi nongo kulu za su trini za fa bai do arai da taksi mu aran diyango ga im kab ka bai da dangirim ne taksi ta en kan signe tricycle kan gonda pine hin zai din yan imino fandin gai mu im goi kwarara kan nan wore mu du lakkal kane wal matin aran awai din lakkal lakkale skani lakkale tunno koyi no tonton am dini kab kabu wal tricycle mu goi nya mai ra nya mai matakan koyi diya goda dinga wat kulu hasaro no hasaro mu manta hasaro kaina hasaro bambatno igo de dino wodiyan wodan wodi wodiyan wo in ware so wo kairo ga ha gomnato mu dogo te mot ko yisi kanga takse bana imzab taxera imso bai gidan motai zam takse kya de wono bore godi zamun kuna din samu jirfo meri hinne zambar waygu akto zambar waygu kan fa folong bana dago bana din samu 18750 din nemi multiplier par 12 kyanati aga bago mo tak so din vraiment di zabu agondir se dogne im zabu ga im zabu ga sama nongor foyan la foyan ihimga transport urbain o ihimga ha dogne teise gumgumo kanganan nge mum te dogonai bi se se hon kuna di zabu se dira hon kuna mot koyi zabungai versamaira mo mu nge koy diye kurso norora yadin gani di ka kanongo kulu o kayro gumare gomnato ga taksaidin amgunu hanka gene nyom tira ami zabu kangana irkun dogonay ara daniel nukan kan sai senya mai nyala su giro kan aran gote sani hal din gi ka cha ha ko mai bon ihim ga ka buka bai da tricycle ko no fan din gai bom gwai a ah, eh, shi bai hal nigeria no no goki zama nigeria iru ir sin da wodin wo wodin wo alhali zama tricycle wo ai wo ai man dia am temo ayin de transport amma labukin da wo igogi te amma iru nigeria wo irmanto labo gundu kuna ra go goya to igo te inga bumbo bore kan goga te wo gwamnati a amani no fonde kan ga te isin da tir kan kul kan ni no fonde kan gane im koy te banya man ki ga te ayi we eh, eh, kabu kabu de isin da tir kul kan ne im koy ga kabu kabu te ya ga di igo te bumbo eh, ze tare bonde ni ga te amma irwo niger wo tricycle yang wodin wo aman kayirga aiga sika tricycle wo nigeria sanni no igo te wala eh, labukin da eh, sanni amma tricycle wo hay kul murad kul nas feri borase hay kul nasu be ne kalde am kande borase hasaro yan ga popor ke hinz ko yeden de kabu kabu im eh, bakan kande irwo irwo irwo diyan wo ga dai hankan hima da irmo no gabi de gaki irmo te kan goga kan goga transport ete wodi yan na hima irmo gabu eh, aga to sango irgai ka halar ko gir wani sigiro gayi aran diyonguga ifono kun gwamnato kan kangina labis kulkantu ni nyamai kwararano nyamai tarano amsudu mot sandai rawo te mu kan mantin kamantin mun motu noru beri bana musa to wannan da nake ni sai ai ne taksai dinno gwamnato guna lama di gwamnaton taksai zabu fisibil layar gudu dogne irin mai gidai do ba versama igzabu an ga irin mo zabir kursai rera an ga di mu ma ke taksai gilala la kun din sambu taksi taksi follon koi wal fab fullun koy asiru rib kulu din dinga banan benefice kallin du fab ta ci gu ni hinne a go nimse wani hin gano nugdu dogane kaina me a fullun ka go nimsi nimse na go ga du aifo bu asiru du aifo a go du den fojina gal gwamnati tire ya dinga ai kulsi ga furase gwamnato mu zabu transport urbain ai taxi ga imdu ngu yulu sute kanga nan labi zai mun makani e di zabu taxi kurra zama chofere ya irya itanso kina no sandi yir margina irgo wodin tanga moga hay kul sigite gomnato do hari gomnato ne ngi jeja bagumu asig salir halkason la 2016 ne ngi zabu san sora iman zabu halkason irgo de cer kuriyadin irgo binnanu man tay fonor godu ni di chauffeur hon kuna na so me semaine fo jirbi ni jirbi taki asin fo jine kanga mon wallahi chauffeur kulu iban kulu da bora ta girbi hinki hinzi ta ca si goi a sin ginga bonjere yan di yango ga gwamnato no himi taran sai dogone aran mum dukkan da labi zai o ai di yango ga gwamnato no himi te dogone e fi mun da ga ba dogone hinkan ta mu a himi da bar motiyan kan ganan ai motai no garo shofere sai im goi ga bana di goi ga bana motai mte wani a te dogone kaina amma da dubura ne ngo converse ma amungu window gere amungu murari te wallahi sande gono oh. to irge kando hare daniel ni mo mata noni di ifo no gutu sokon yango kan yi himga te kan gidan labiz du mudu da tuna go ko nyamai kwaro kurai fura wala kwara windan an kan da himan da gwamnati goga te zama ne di soturuni yankine wo eh, societe yankan ganda mota yankan ga bore sambu nyamai raga kondei inga goyo do ga kondei fu wala imurade do wadin kulu gwamnati goga ta ga sika mo aiki kan gwamnati go wodin bon zama wodin wa priye kan ga samu noroki gabana dala waranka dala waranka no bor gabana e mo gabai dala waranka za za za za za giri marge dala waranka de no bore gabana gwamnati ga tonton wodin ga to dabbi sai sintin ga goy di ga samu dala waranka waranka wadin mo gwamnati na hanse bore sai me talakayya isine kan dala waranka din samu ne nyame ni go ko hal aviation ni gabana ni gaban dala waranka din go ko hal ne eh, ne koy man ga waran ka deno ni ga bana to ya dinga yi wodiyan wo ga gwamnato a gogin ga hina kulte irga ne dai a musabai ga gabu wodin ga ginga hina dan ganan kan labize eh, direwo ke direwo dai makwai gine to kwar kware kan gonya mai windan ta ga dan ga dai ko bage to ro ne hare ngai mu hal son waran kini ga sambuwal lore ngono ngai sin ga sambuwaran ka zaman ga wo mankinya mai rani go ngai wo sagi rani go koi go koi sagira ya dinga bora kan eh, transport kan koy sagira da dabor kan ga koy nyame nyamera sanda eh, ni mutun habu bene ni mene ni go koy eh, ni go koy yantala isin gane ni mbana san kan mat kan bora ga gani ga koy hal eh, eh, eh, tondu kware wala bore ga koy kure wala bore ga koy eh, kobaje to ir hangan kai ne wono hunkuna studio kalangu ir kagto ira faji kara mi kan gina ir faji kara wo irim koy ga ir sannu wa batu danga labi zukulo im koy gudu fondo kan windi nya mai kwara da windan tara kan mantin da bara am fursan dai ra wala nuru beri bana kan gudu ga kagan wana murada ite irni boriyan mo burnyaran se irsalhan fura irna daniel mai nasar burnyaran se ngno funu irni jer labu kampano kan ga goida koy da kayan danga kare wani no ya kan se ni gine so iri ga musa mobila ng irna burnyaran se ng ti dangirim ne fab fabai dini iwana sendika genfuna da ai balki samidu dir technician o hassan abdullahi irno marguga sigiro woto nan darando irgun ware ko kan su borfun ware ga amir chabe hino habo kan goka irmu yegu dusan ni bai fo kan irka gun wa batu aran se studio kalangu a wani bata mawura ma salamu fandu goidu suro karan dangirangan